Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kamar yadda nace muku zan yi muku bidiyon yadda ake cirewa tuga da ake yi da farko dai ga wajen da aka rubuta wajen din can sama shi zaka taba idan ka taba shi to dama anan in ka lura zaka cewa gashi nan sun nuna mana connect wallet connect wallet wato kai connecting da wallet ɗinka ta tonkifa to ni na riga na connecting da wallet ita ta tonkifa ta haka kai abinda za ka yi za ka taɓa shi zai su nuna maka ton kifa kowa dai sai da ake connecting to sai ka yi connecting so bayan ka yi connecting yanzu gani yana da abinda ya kai minimum withdrawal ɗinsa wato dala ɗaya kenan zan cire ta yanzu ga inda aka rubuta withdrawal ɗin sai mu taɓa shi idan muka taɓa withdrawal ɗin kai tsaye sai mu ɗan jira za ka sun ce muna submit successfully wato withdrawal ɗin mu mai submit ɗin shi kuma za ka cewa withdrawal ɗin mu submit ɗin shi successfully za ka sun cewa mu jira femin zai sauka kowane lokaci to yanzu da suka ce mana haka da za mu je mu duba cikin tonkifa mu mai yiwuwa da euro ma ya zama wato abin ya riga ya sauka amma yanzu bari mu je mu duba a cikin tunki din mu muna da dala hudu ne kafin kuɗin ya sauka gashi kana gani dala biyu da digo bakwai na ton coin don haka yanzu bari mu dan jira zuwa yan mintuna za ga cewa kuɗin ya sauka bayan mintuna biyu ga kuɗin kana gani gashi nan ya nuna complete hakan yana nufin din namu ya sauka don haka sai mu shiga cikin tunkifa namu kai tsaye idan muka shiga tunkifa namu za ga cewa gashin kuɗin ya kama dala tara ah, dala uku su gashi kana ganin dala uku da dubu bakwai ga wannan resibin da muka yi yanzu gashi kana gani misalin karfe 18 suka ce da minti 20 da ashirin da abin nan da ɗaya kenan misalin karfe bakwai da minti ashirin da a karfe shida da minti ashirin da yan yan batsi kana da gani gashi gashi na cire gashi ya sauka lafiya lau to yanda ake cire shi kenan to ga wanda ba san da ake amfani da shi ba bari muku takaitaccen bayani akan shi da farko dai kamar da na ga muku wannan ana inviting ne idan kai rijista ma wani components ɗinka za ka yi cirewa minimum dura ɗinsa 0.01 na US dollar wanda idan kai rijista kana yin rijista za su baka wannan abin za ka iya cirewa za su baka dama kai connecting da tonkipa ɗinka sannan wannan da kuke gani ga yana dala goma sha ɗaya wannan yana kai dala goma sha biyar kuma zan iya cire su da wallet address na USDT TRC20 ta hanyar exchanger ko kuma wallet kun dai ga da tsarin sarki duk mutum da ya kai suna baka 0.1 na USDT 0.1 na USDT to wani lokacin za su ɗora mashi kan balance ɗinka inda za ka cire ton kifa wani lokacin kuma za su ɗora mashi kan wannan balance ɗin idan kana daga cikin mutane ba ka san yadda ake yin wajiro ba ka ga yadda ake yin wajiro Allah ya sa mu dace mu haɗa lokaci na gaba